الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda a da baiwa ce ya ba mu iko sake haduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da karatu a cikin littafin muna sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na hamsin da wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu wara da warkon darasi na hamsin da tara. Darasinmu na hamsin da takwas ya kawo ƙarshe daidai gabar da malam al'imamul barbahari ya ce, wa ƙwala abul aliyar abul aliya ya ce, rahimahullahu ta'ala Allah shi mishi rahama man mata ala sunnatin duk wanda ya rasu a kan sunna masturan yana abin suturtawa da huwa siddiqun da huwa siddiqul itisam shi mai gaskiyar wato ainihin riko ne da sunna da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam najatu kuma akwai tsira to kamar da yawa jiya al'imam al-barbahari yana bayani akan cewa duk wanda ya rasu yana mai riko da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana abin kusurtawa to yana da gaskiyar riko da sunna ya samu tsira a wurin Allah ta'ala wanda yau kuma in Allah ya ce za mu fara darasinmu na hamsin da tara a daidai gabar da shi malam yake bayani cewa wa qala sufyan sauri rahimahullahu ta'ala imam sauri Allah shi ne ya ce man azza bi udnihi duk wanda ya karkato da kunnensa ila sahibi bid'atin zuwa ga ma'abuci bid'a faraja min ismatillah ya fice daga kariyar Allah ya fice daga aruwar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa wakila ilaiha yani ilal an wakilta shi zuwa ga bid'a ya ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fuskanci bid'a waqala daud waqala daud ibn abi hind daud ibn abi hind rahim allah ya allah ta'ala awa allah tabaarak wa ta'ala allah yayo aike ila musa zuwa ga annabi musa mini imran ne imran alaihi salam ya ce la tujalis ahalal bidai kada ka zauna da ma'abuta bid'a wanda gashi annabin Allah ne manzan Allah ne amma Allah ya yi mishi kashedi cewa kada ya zauna da ma'abuta bid'a fa in jalasahum idan ka zauna tare da suwa ba ka fi sudarika shai wani abu ya yi kaikai a cikin ranka ka jewa maka arriyaba wa shiko mimma yukunun daga abin da suke wade okib okubita finari jahannam za a kice ta a cikin wutar jahannama ma'ana karibta mata to wanda wannan ba annabi ne manzo ina ga wanda shi baya da matsayi ko guda <clears throat> illa dai kawai musulmi ne Za ka kenan zama da ma'abuci bid'a ko ma'abuta bid'a bai zuwa da alheri ga mai yinsa wa qala fudail wa qala fudail bunu iyabi rahimahullah fudail dan iyal Allah ya kara masa yadda yace rahimahullah ta'ala Allah ya mishi rahama man ba sahiba bid'atin duk wanda ya zauna da ma'abuci bid'a lam yuda al hikma Allah ba zai bashi hikima ba ga al'amura ne ba zai samu hikima ba ga Allah ko yana wadi wa man yuta li hikimata faqad utiya khairan kabira wanda duk Allah ya ba hikima an bashi alkhairi mai yawa yuti li hikimata man yasha وقال وقال القبيل بن إياب أيو دي قبيل دي إيالي يجي لا تجلس مع الصاحب بدعته kada ka zauna tare da ma'abuci bid'a kada ka zauna da shiya la la jilis ma sahibi bid'a fa inni ku ina jin tsoron an tanzila alaika allana ina jin tsoron la'ana ta sauko zuwa gare ka alani yan bidi'a ka shiga cikin wannan la'ana da ka kakka zanna da ma'abuci bid'a wa qala fudayl bin ya hayyau dai fudayl dan Allah ya mishi rahama yace man ahabba sahiba bid'atin wanda dai ya so ma'abuci bid'a ahabadallahu amalahu Allah yana bata aikinsa saboda ya yi soyayya da ma'abuci bid'a wannan ya nuna kenan akwai haɗari kwarai kai soyayya da ma'abuci bid'a sai ya zama an bata aikinka wa aka raja nural islam min kalbi kuma sai Allah ya fitar da hasken musulunci daga zuciyar mai soyayya da ma'abuci bid'a haka kenan babu alkhairi a cikin ita bid'a ai yau dai malam al-imam al-barbahari ya ce wa qala al-fudayl bin iyab fudayl iyab ya ce man jalaka duk wanda ya zauna ma'a sahibi bid'atin tare da ma'abuci bid'a da rikin ga hanya a bi da dariqin gairi kama wata hanyar da ba ita ba ma'ana kada ka shiga hanya tare da ɗan bid'a ba mai wannan hanya ka bi wata hanya kai ta tsayayyarka in muka lura malam al-imam barbahari ya kawo kamar maganganu guda hudu na farko maganar sufyan sauri mai cewa wanda ya karkatar da kunnuwa ne zuwa ga abuci bid'a to kenan ya hice daga cikin kariyar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan yadda muka yi zuwa hadisi ya gabata akan yi gudu ka tsere ka bar ma'abuta bid'a kada ka zauna da su kada ka yi abota da su duk wanda ya abota da su ko ya karkata zuwa ga zancitukan su bai musu abin da suke faɗi ba to bai halaka tare da su ta haka kai bai halarta gare ka ka karkata zuwa ga ma'abota bid'a ka dawo kana sauraren abin da suke faɗi bai kamata ba ba daidai ba ne ka yi haka kawai kai ka ɗauki cewa ka yi imani da Allah kuma ka san aqida ta musulunci ka san aqida ta sunna wal jama'a da haka ba za ka zaɓi wani abu da ba ita ba wanda in mutum ya kama irin wannan hayar za a fitile shi ka nisanci bid'a ka nisanci ma'abuta bid'a da barin sauraron maganganun su batattu don ka samu kariya daga Allah amma idan ka karkata zuwa gare su to ka cancanci ka faɗa cikin wannan ni'ima a cikin wannan bid'a din ka karkata zuwa ga yan bid'a sosai sai ka faɗa cikin fitina na biyu kuma za mu ga cewa Dawud bin Abi Hindin ya yi magana cewa Allah ya yi aike zuwa ga Annabi Musa alaihi salam cewa kar ya zauna da yan bid'a saboda idan har ma ya zauna da su aka samu wani kai a cikin zuciyarsa na abin da suke wani ya zama kamar ya samu a wani ƙaiƙai a ransa za a je wa shi a cikin wutar jahannama wannan ku ito ne daga annabi Musa Allah ya masa aike cewa kada ya zauna da ma'abota bid'a kuma gashi Allah ta'ala ya yi magana da shi annabi Musa Allah yana hannunsa da zama da ma'abota bid'a da wato cuɗanya da suwa saboda yin haka na cancantar da idan mutum ya zauna da suwa ya tasirantu da suwa ga annabi Allah Musa an masa magana ina ma ga wanda ba ba annabi ba kaga shi min babu aula ke aka magana da fadayin bin ya yayi cewa wanda ya zauna da ma'abuci bidi'a ba za a bashi hikima ba ba shi kuma abinda ake nuni da hikima a nan shine fahimta addinin Allah wanda ke zama da ma'abuta bid'a kenan za a haramta masa fahimta addinin Allah dan ya zama hukuma a gare shi na hudu za mu ga dai duk dai magana ce ta Qusayl ibn Iyad yace kada ka zauna da ma'abuci bid'a ina ji maka tsoron a saukar da la'ana a kanka don zamanka da shiya saboda ma'abuci bid'a azaba da hushin Allah suna sauka a kansa a dalilin karkacewa da yake yi da haka ana jin tsoron wannan musibar ta wani abu wanda ya same shi ya same ka za ka kasa zanna da ma'abuci bid'a matsayinka na wanda ya imani da Allah kuma ka yarda da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka Allah ya ba da labari a littafinsa cewa wai ai idza na alladhina na fi a fa'rid anhum in ka gama tsawa a cikin aroyin mu ka da kai daga gare su hatta yahudu bi hadisin gairi sai sun kutsa ma wani hadisi wani labari da ba wannan ba wa inna wa imma yunsiyannaka shaytan idan har shaidan ya mantar da kai ka dan zauna tare da su wala ta ba'da dhikra kada ka sake zaunawa bayan ka tuna ma alqawmin zalimin tare da mutanen nan azzalimai haka Allah ya ce mamumine wa qad nazzala alaikum hakika Allah ya saukar muku mina na Allah ya saukar mu mu'minai ya saukar musu fil kitabi a cikin alqur'ani an idza sami'tum ayatillah idan kuka ji ayoyin Allah Allah ya saukar musu da bayanin cewa ya kafaro biha suna kafirce mu ayoyin Allah wa yastahza'u biha suna izgili da ita kaga wannan ba aiki ne na ne ba bi ma'ana Allah ta'ala ya saukar da wannan bayani a cikin littafinsa na ainihin alƙur'ani wa qala ta'ala lil mu'minin sai Allah ya ce mu'minai wa qad nazala hakika Allah ta'ala ya saukar alaikum gare ku fil kitabi a cikin alkur'ani an idza sami'tum cewa idan kuka ji ayatin la ayoyin Allah ya kuffara biha wa yastahzahu biha fala taqa'udu ma'ahum su murahukan Allah na daga cikin Qurayshawa idan suka ji ayoyin Allah za su kafirce su dawo suna izgili kada ku zauna tare da su hatta ya hodo be hadisin gairi sai sun shiga cikin wani hadisi wani labari wanda ba wannan ne izgili ga addinin Allah ba innakum idza innakum idan mithlahum idan har kuka zauna tare da su ga kuma suna abin da suke yi na ainihin kafirce ma ayoyin Allah da yin izgili to in kun zauna tare da su in kun zauna kun zama kwacin su inna Allah lalle Allah jami'ul munafiqin zai haɗa munafukai na Allah kafiri na da kafirai fi jahannam a cikin wutar jahannama sai zama Allah ta'ala ya haɗa su a wuri guda a cikin wutar jahannama wannan ko akwai tsoratarwa daga zama da ma'abuta banna, da ma'abuta son rayuwa zama da suwa da abokantaka da suwa da saurare zuwa ga maganganunsu duk akwai tsawatarwa ko kuma karanta littattafansu ga littattafansu to kakka ko karanta littattafansu don haka abinda a akan matsayinka na musulmi ina horonka da nisanta in ji malam ka nisanta daga gare su waɗannan al'amura gaba ɗaya ka tsaurace musu Allah shi ya mai taimako wannan da Allah shi ne mai yin taimako wanda yake aikata irin wannan aikin a yanzu to ga abin da wato suke buɗe baki suna waɗe gare shi a suna buɗe baki suna maganganu idan ka zo da abin da yake sunna ci bin sunnan manzon Allah da littafin Allah to maganganu za su tashi shi wanda adda irin wanga halu da aka samu kamar aure masa kunnuwa kuma yana mai ƙauracewa kuma yana shakku a ga mai da sha'anin abin da yake ji na littayin Allah. Da haka, shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kusi muminai a kan cewa kada wasu zauna tare da masu kafin cewa da ayoyin Allah da yin izgili da ayoyin Allah. Allah ya hani muminai game da wannan, kamar da Fubaid bin ya kawo bayani. aka abu na biyar duk magana ce ta fudail bin iyab yake cewa duk wanda ya so ma abuci bid'a to ya cancanta Allah ta'ala ya ɓata aikinsa wannan kokece ne mai tsanani musamman ma idan ya kasance ita bid'an nan bid'a ce mai kafirtarwa to hakika an so an so ya zamana kai ka yi musu magana na bari e an so ka yi musu magana fa innahu qad sanu kalamuhum wa shirkuhum wa ka kai musu magana bayanin shirkarsu da kahircinsu in ko ka shiga cikinsu ba ka ya ɓaci tare da suwa wannan ko yana daga cikin kowa ta tsoratarwa cewa kada mutum ya yi kuri da rayuwarsa ko yin zaton cewa shi a matsayi ne yanzu bid'a ko ma'abuci bidi'a ba zai iya yin tasiri game da shi ba a'a mutum ha mutum ne in kai yadda eh, ma'abuta bidi'a za su kaɗa ka cikin bidi'a su mai yiwa ma su sa maka arriyaku wa shuku ka dawo kana musu abin da ya tabbata kaga ka bisa ga wani nau'i na halaka abu na shidda duk dai magana ce daga Uzail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yace dukkan wanda ya zauna da ma'abuci bid'a ga hanya ya zauna tare da shiya wato ga wata hanya ko kuma in ka ga ma'abuci bid'a ya zauna ga wata hanya to sai ya ce ka kauce daga wannan ka shiga wata hanya in ka gane shi kakka ta yi tare da shi kada ka abuce shi a cikin wannan hanya kakka abuce shi wajen tayya saboda zai iya yin tasiri a kanka ma'abuta bid'a suna tasiri akan mabiya suna don haka kada ka zauna tare da shi don haka ka nisanci waɗanda suke tahiya tare da ma'abuta bid'a ko waɗanda suke yin abokantaka da suwa da kawo dalili a kan cewa wai suna yin da'awa kai kada ka yi haka nan don gudun kada su kaɗa ka a cikin nau'i na halaka To har yau dai muna akan maganar wannan babban malami Allah ya mishi rahama wa ƙalal Fudail. Fudail ya ce Fini yau mana azama sahiba bid'ati wanda dai girma girmama ma'abuci bid'a faqad aana ala hadmil islam ya koyi kokari ya ba da gudunmuwa wajen rusa addinin Allah wa man tabassama fi waji mubtadi'in duk wanda ya murmushi ga ma ma'abuci bid'a faqad istakhaffa bima anzalallah ya tozarta abinda Allah ya saukar na alqur'ani ya wulakanta shi abin da aka saukar ala Muhammadin ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man zawwada karimatahu min mubtadi wanda dai ya bada ya ta aure gama abuci bid'a qad qata rahimaha ya kasu zumuntarta dan ya dauke ta daga hanya madaidaiciya ya azata da karkatatta hanya wa man tabi'a janazata mubtadi wanda ya bi janaza gawa ta ma'abuci bid'a lam ba zai bushe ba bi saqatin min Allah a cikin washin ubangiji subhanahu wa ta'ala hatta yarja sai ya dawo wa qala al-fudayl bin iyad fudayl dan iyal ko yake cewa Allah ta'ala man jalasa ma'a sahibi bid'a duk wanda ya zauna tare da ma'abuci bid'a warithahu al'ama zai gada da shi makauta za ka kada ka zauna tare da ma'abuci bid'a ya gada sheka makafta wa qala al-fudail fudail yace bin ya a aklu ma a yahudi in ci tare da ba yahude in je wurin cin abinci in zauna tare da ba yahude wa nasaraniyun ko in ci da ba nasare wala akulu ma'a mubtadin zan iya ci abinci da ba yahude in ci abinci da ba nasare sannan ba zai iya ci da ma ma'abuci bid'a ba saboda ba yahude da ba nasare kowansu yana da littafinsa kuma yana da addinin shi kuma addini ne ya zaba da addinin Allah amma shi ma'abuci bid'a yana na akan bid'arsa zai kawo maka shubuhohi waɗanda za su raba ka da hanyar Allah ta'ala wa yuhibbu ina son ayyakuna ya kasance ni wa bainas sahibi bid'a tsakanin ni da ma'abuci bid'a hisnon min adidin katangar ƙarhe da ni da ma'abuci bid'a ya zama akwai katangar ƙarhe tsakanin ni da shiya aka dai hayyau wa qala fudayd bin iyad fudayd dan iyal yace idza alima allah min ar-rajuli annahu mabghidun li sahibi li sahibi bid'a idan Allah ya san cewa kai mutum kana kin ma'abuci bid'a gafara Allah sai Allah ya gawarta masa wa in qalla amalu ko da aikin sa ya zama kadan wala takun sahibu wa wala yakun sahibu sunnatin yumali sahiba bid'a kada ma'abuci sunna ya kasance yana ainihi a mu'amala da soyayya da ma'abuci bid'a kada ka yi haka nan don gudun abinda zai biyo wa baya gare ka na rinjaye ka ya zama ka bara hanyar gaskiya da Allah da wannan kenan ba a san ma'abuci sunna ya karakata ga ma'abuci bid'a illa a kan. ba abinda zai haifarwa sai wa munawuci wa man arada bi wajhihi wanda ni ya kauda huskarsa an sai bi bid'a daga ma'abuci bid'a mala Allahu qalbahu Allah yana cika zuciyarsa imanin da imani wa man intahara sahiba bid'a wanda ya harari ko ya tsawaci ma'abuci bid'a amana wallahu yawmal faza'il akbar Allah yana amintar da shi a ranar tsoro ko ranar firgita babba wadda ita ce rana ta alkiyama wa man ahana sahiba bid'atin wanda ya wulakanta ma'abuci bid'a rafa'ahu Allah fi aljanna Allah yana daga darajar sa aljanna mai a daraja a darajoji guda ɗari ala takun sahiba bid'a kada ka zama ma'abuci bid'a fala takun sahiba bid'atin a billah abadan kada ka zama abuci bid'a kai kan har abada kada ka yadda ka zama abuci bid'a har abada kyale bid'a rabu da bid'a ita batunta idayinka a wurin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam al-imam al-barbahari Allah ya mai rahama yace wallahu a'lam Allah mai sani wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin Allah ya dira ya yi aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato kenan nan wannan littafi ya kammala na sharhu sunna wanda alhamdulillah mun waro karatun wannan littafi wato a lokaci mai tsawo saboda mun waro karatun wannan littafi a ranar Attanin 21 ga watan biyu hijira tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda yau kenan ga mu kuma mun kawo kusan ishirin da biyar ishirin da biyar ga watan bakwai dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kamar shekara biyu kenan da ainihin doriya inda kuma a ɓangaren yin gori na kalanda mun hara 21 ga watan 11 2016 wanda kuma yau gashi muna ɗaya ga watan hudu a 2019 wanda dai kusan za mu ga akalla dai shekara biyu an jamfari uku da fara wannan littafi ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaka da dace Abin da aka karanta cikin sharhu sunna akan tawaba Allah ya ba mu ladashi kurin da aka yi a cikin wannan littafi na sharhu sunna Allah ya yi Allah ya sha shi a cikin zukatan al'umma wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar wanda aka saba ci gaba da karatu a da wannan littafi ya kammala na sharhu sunna za mu yi nazari zuwa zati na gaba ga kuma wani littafi ne za mu ci gaba da karantawa a daidai wannan lokacin wanda dai muna da littafi guda rike a hannun mu, wanda mai yiwa insha Allah shi za mu ci gaba da shi suna ne tariqus salihina ila rabbil alamin Hanya bayin Allah salihai zuwa ga ubangijin talikai shi a littafin da za mu karanta insha Allah subhanahu wa ta'ala bayan kammala sharhul sunna Allah ya mana muwafaqa Allah ya mana dace Allah ya sa ayyukan su zama dambe ɗaya da shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أهنا مسلمين وتوفنا مسلمين والإقنا بالصالحين اللهم عليك باليهود ومن آونهم وعليك بالنصارى ومن ناصرهم وعليك بالشيوعين والشيعة ومن شايعهم وعليك بأعداء الإسلام اللهم اجعلنا ممن ممن يقولون ويفعلون فيفعلون فيخلصون فيخلصون فيقبلون يا حي يا قيوم اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وإيانا بسوء أو كيد أو مكر فرده عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك